Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan hoto da masu kallo suke gani yanzu haka hoto ne da aka ɗauka a ɗaya daga cikin ziyarar da jagora Said Zakzaki Hafizahullah ya kai makwancin shahidan waƙiyar Sani Abacha wadda take ƙofar kona cikin birnin Zaria. Wannan waƙiya ta Janar Sani Abacha shekara ta 1996 bisa umarnin shugaban ƙasa na mulkin soja na wancan lokaci janaral sani abacha ta hannun gwamnansa na kaduna kanar hamidu ali tare da taimakon kwamishinan 'yan sanda na wancan lokacin yakubu shu'aib asubahin ranar alhamis 12 ga watan Septemba na shekarar 1996 ne jami'an tsaro suka yi cin a gidan jagora sai zazzaki zakzaki hafizahullah da ke kwarbe cikin birnin zaria inda suka fake da wata takarda ta waranti na yin bincike a gidan dangano makamai bayan da suka kammala bincikensu babu abin da suka gani suka kama jagora sai zazzaki hafizahullah suka yi kaduna da shi wannan ne ya zama na farkon tsarewar jagora sai zazzaki hafizahullah a hannun jami'an tsaro tun daga wannan rana ta sha biyu ga watan Satumba shekara ta 1996 har sai 18 ga watan Disamba shekara ta 1998. Idan Allah ya kai mu gobe talata 12 ga watan Septemba shekara ta 2023 ake tunawa da wannan waƙi'a. Waƙi'ar Sani Abacha.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 Assalamu alaikum warahmatullahi jawabi a ainihin nan ba mun je wajen jawabi din. Kamar da aka ce shekara goma sha tara da suka wuce. Bayan shamsiya kenan. yamma ya kusa kaiwa

sabbaba tafiyan nan tawayya to sai suka da kuma ta bayar wannan ya sami fasha wato abin ka ba ta biya ba to sai suka zo to sai suka suka abu da hauka sosai irin ba sani ba sabo to har a lokacin mun san irin wannan lazin zai auku kamar mutum da ɗabi'ar hanya ce zai auku amma mun ga sun gaggawa lokacin yin wannan bai yi ba ya kamata a ce ainihin lokacin da suka ga alamar karshen su ya zo ne zaman da yakan irin abin da bawo ce kan ce ta bar kunya a na ke zira hauka to yakan zama ya ya haukace ne kawo saboda yana ganin ya rasa to su kwa lokacin zalle suna ganin mutum su kamdara kuma da awa ba ta barazana ga mulkin su alal akalla to amma dai ka da wanda yake wasu aiki su ne suka gari za su wannan suka yi ba sani ba sabo a tsammanin su kenan sun yi na karshe sai dai a zuciyar su ta saurara musu su ɗauki mataki mataki matakin farko kawo to sun sanin suna yin kawo din nan za a fito a yi ta mazaharo to sai su buɗe mu mazahar wata sai sun ji tsit sun murƙushe shi to sannan sai su zo da wani su kaka kama sai su bindi to sai shi ke kasance a kai an gama su ta saurara masu wani sai suka fara da kamu sai suka buɗe wuta a kan mazaharorin to sai su mazaharorin suka cika wannan mun ji wannan daga bakin eh, wanda shi ya rika magana da su yana kuma magana da shi ne marigayi ko kaftin usman jibril wanda yake cewa lallai sun ji firgita da shi tun da abin ya faru ya ji ya nuna musu cewa lallai sun kuskure ba abin da ya kamata ya yi suka ce sauraron sai da abin ya birkice musu sai suka fara neman duk wanda suka ba su wayan shawarwari da ka fara cewa ina mafita sannan ne su kai kusa da kuma suna tattauna da mu lokacin muna har ma yanzu kan zamu iya na koma sai ka zuwa kana ranar da maganin kenan ainihin ana ana kai yanzu sun ainihin abin ya ba su al'ajabi cewa mutane suna ta fitowa wasu dan bakon dan kisa dan kadan dangane da shahadan sayyid bakar sadiq wanda shi saddam ya kama shi sai ya tsare shi ya ce a baza jita-jita cewa ya kashe shi to sai aka baza cewa saddam ya kashe sai ba to sai ya ji tsit ba ɗaya ba ya ji kwana uku ba ba abin da ya yi ba wannan daga baya da aka bai shi wani domin ainihin lokacin da aka kashe sai ba ta wani sassaro an ba wani ma'aikacin makabarta ne ake ce wannan mutum ne ya mutu ba bin shi to sai shi haƙara mai bin na shi a ganin su da dare sai ce shi can za su idan ya san tana da so su ɗauki to sai bayan an hambara saddam ne mukan yi transfer Allah to kaga kenan wato in har ainihin za a ba da tsoro da mutane ainihin sai dai a ba wani tsoro amma ba wanda dama yake shauki to har bayan nan gwadorin ba rana ɗaya kai wannan waƙen ba ai akwai lokacin da aka aka aka dinga fitowa suka fita ba kuma an yi a nan da bayan an yi na zare aka yi na kaduna sannan kuma aka yi sokoto aka yi gasa aka jumla ne gaba ɗaya ne muna da tabbacin sun kashe kamar mutum sun da na. a wannan waƙar da muka ba su kai saba'in ba sun aure su su ko a wakon su duk gaba ɗaya na waƙar ke a wanda dai aka yi na waƙar a cikin da wani kamar sittin da wani abu ne bai kai saba'in ba na waƙar din da duk na garuruwan an tasa aka haka na aka yi sannan sai abin da ya rama nonon mun zo ne ziyarar su su haɗa don a wurin ne su yi ne a wajen ubangiji su ana abarta wani abin da ne sun faɗa tun da suka ɗan karin manta shi ne sai ce to da su ne zo su da yake da kokon dubara ya ya ya musu amma dubara dubara suna ta to shi wannan mutum da kowa kama ana nufin to me yayi lokaci ana bincike a ga ko yana yin gidan rediyo ba ne eh. su ba su shirya don mene ne suka kama lokacin kuma su kurkuce musu to a lokacin sai suka ga cewa bari abin da ya kamata su je su kwace gawoki a wajen gida alhaji dan lami da aka fuskanci suna nan sun tsayar hanya har zuwa kasuwa sai aka shigo ta lungun aka kuzona to shi yasa ainihin zama a